baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkama da sake saduwa. Salo Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A kasuwar man fetur ta duniya farashin mai ya faɗi warwars. Ga ƙasa irin Najeriya, wadda tattalin arzikinta ya ta'allaka ne a kan kuɗin shiga da take samu daga mai, ina makomarta yau. Tun da ta samu mai, ƙasar ta yi watsi da noma da wasu sana'o'i da aka san mu da su tun can Kai, ana iya cewa mata yama waɗannan sana'o'i ne rikon sakainar kashi. Yanzu da farashin mai ya faɗi, mai zai faru a fannin tattalin arzikin kasar. To yau, filin ya gayyato Dr. MK Hassan na jamar Penn State da ke jihar Pennsylvania a nan kasar Amurka, wanda zai so mai mana bayanai akan abubuwan da ke tafe da faɗuwar farashin mai da abin da ya kamata ƙasa irin Najeriya ta yi. Mun sauran firar tamu inda na ce masa gabatar da kanka masu sauraron mu. so, uh, sunana Dr. Muhammad Kabir Hassan tattalin arziki yana cikin abin da ya damu kowa domin ya shafi rayuwa da zamantakewar mutane in ka duba najeriya ta danganta ne akan sayar da mai a kasuwar duniya eh gaskiya haka ne to yanzu an waye gari farashin mai ya faɗi warwas a ƙasa a naka harsashen a naka ganin menene illar wannan abu akan tattalin arzikin Najeriya? So, uh, oh. ah, kamar yadda kuka ji lalle farashin mai yana ta faduwa a kasuwan duniya abinda uh, eh, ya jawo kuma shine wasu canje-canje da aka samu a ita kasuwan mai na duniya. Kamar me? Kuma kasuwan hada-hadan kudade. Eh, kamar waɗanne irin canje-canje? e, misali kafin bayan da tattalin arzikin duniya ya shiga matsala a ah, alif dari biyu da tara 2009 haka 2008 sai kasashe suka ɗauki matakai kamar nan kasan amurka wanda tattalin arzikinta ya kai kashi wajen 28 na duniya girman tattalin arzikinta da yake ta sami matsala sai suka fara wani shiri na tayar da tattalin arzikinsu wanda ake ce masa quantitative easing wato kaman shiri ne na ƙara yawan kuɗi buga kuɗaɗe da suka yi ta bama bankunan su ana ta hanyar da suke sayar da wani abin da ake ce mai takaddan gwamnati ta bon kaman hanya ne na bama wato kaman an ba su rance yauwa eh to sannan kuma suka sauke kuɗi ruwan babban bankin su na kasa wato central bank din su ana ce mata federal reserve sai ya dawo interest rate din ya dawo eh, kudin rance ruwa kenan ya kusan zero ma kusan babu so kamar bankunan an yi ta basu kudi ne kawai so wannan sai ya sa da yake dama su ne da kuma kamfanoni masu hada-hadan mai su hedge funds sai ya sa suna ta bidin na mai shine ya sa kudin mai ya yi ta tashi oh ɗaya daga cikin dalilin kenan sannan kuma da bunƙasan tattalin arzikin ƙasashen kamar china da ya sa suna buƙatar mai shi ma ya taimaka sai kuɗin mai ya yi ta tashi to kuɗin mai abin da ya masa siginal ya fara faruwa shine da suka gama buga kuɗin su cikin shekara biyar don akalla kowane wata sukan fomfin ɗin wajen 85 billion dollars Mm, ah, suna saka cikin kasuwa ko? gane eh, a quantitative easing a gane yawan kuɗin da aka yi saka a kowane wata shine budget din najeriya gaba ɗaya bai fita t billion ba dollars amma ga nan ana pumping in wajen 85 billion dollars a wata into the banks shine ya sa kuɗin mai ya yi ta tashi to da central bank governance su janet yellen ta ba da signal cewa za a bar wannan harkan ƙarin kuɗaɗe ma bankuna turu wannan rancen da kuma za a ɗaga kuɗin ruwa interest rate daga oktoba dalili da ya sa daga watan oktoba da ta wuce sai kuɗin mai ya fara faduwa ina ca zai kuɗin mai zai hau ne tun da yake zai kaman wato kuɗi ya yi tsada eh to in kuɗin ya yi tsada ba kuɗi dama su an ba su kuɗin banza ne suna bidin mai suna ta sayan mai wanda suke sayan man da uh, hedge funds da investment banks wanda suke trading mhm. suke trader din man yanzu ba kuɗi so ba kuɗin ba da bashi ma masu sayan mai wanda suke trading suna bidin ba kuɗi sosai tun da ita federal reserve yanzu ta wato babu dai abin da za su shiga kasuwa da shi su sai mai yauwa to tun da rage yawan kuɗin da ake pumping na kuɗin banza wannan quantitative easing an dakatar da shi sannan za a ɗaga kuɗin bashi interest rate eh ruwa wato kuɗin ruwa na karɓan bashi kaga wannan ya sa samun kuɗi zai tsada mutum mm. da ta faɗi wannan maganan a oktoba shi ne dalilin da ya sa kuɗin mai ya fara faduwa. Na biyu an sami sabon fasaha. Wace irin fasaha? Fito da mai a ƙarƙashin ƙasa. wanda da yana da wayan halin fitarwa. E, wanda yake suke fita daga cikin teku ƙarƙashin duwatsu? Ƙarƙashin duwatsu da kuma a ƙasa ma ana ce masa fracking hydrofracking wannan wanda za a fasa a tafi ƙasa sannan kuma shi abin da ake tona man da shi yana da makaman stiyari har kwana yake a ƙarƙashin ƙasa in ya yi kilomita uku a ƙasa straight zai iya sake kwana ya tafi kilomita biyu har cikin rizabuwa wato asalin inda mai yake a faffasa duwatsu a dinga fito da man da da ba a iya fito da shi wato wannan sabon fasaha ce wannan sabon fasaha ne ya sa suka yi ta fasa duwatsu karkashi inda da mai babu sosai kamar misali a jihar pennsylvania an toni rijiya irin wannan na gas ya kai dubu biyar cikin shekara hudu da suka wuce a nan texas nan ma an yi amfani da frakin din nan bayan an yi wannan tonon ana zuwa a pompin din ruwa ne sosai a cikin rijiyan don ya fito ya sa man da ya makale a ciki da da baya fitowa ya fito ya fito to wannan sabon wannan fasahan an suna amfani da shi sun ƙara yawan gas ɗinsu da yawan man su a jahohi da yawa kamar su north dakota texas pennsylvania ohio ya sa yanzu amerika ta dawo ma daga wannan shekaran za ta dawo ta fi kowane ƙasa yawan mai da za ta take fitarwa da shi daga ƙarƙashin kasa. Wato wannan ya rage mata sayan mai daga waje kenan? Yauwa misali yanzu ina ji ma Najeriya kam gaba ɗaya mata daina sayan mu ma. To yanzu saboda wannan samun ƙarin mai da aka yi a nan sun ma rage ma kusan ba sa ma sayan mu ma mu kan. eh to me yasa kuma take son ta ta jawo layin mai daga kanada. Yau wato banda wannan ina muna maganan supplies ne akwai kuma ƙarin supply da ake tunani ma kanada ma tana da mai a yankin Albata. Suna da wani irin ƙasa shi kuma mai ne ya jika ƙasan ana ce mai tasan wanda in an matse kasan tana fito da wani irin mai. So ana son ai wani dogon pipe daga nan cikin albata yankin albata ya shigo har tu south dakota ya kawo man kana da shi ma to wannan dai har yanzu shugaba obama yana kokarin hana yin wannan din saboda matsalan eh, eh, wannan yanayi so wannan ma wani ƙarin mai ne da zai shigo kasuwan duniya sannan mexico da take da mai ita ma a nan ta canja yanayin bama masu sa zuba jari don zo su saka hannun jari na fito da mai a mexico so maganan da muke shine banda sabon technology akwai sabbin wajaje na fito da mai wanda suka kara yawan mai a kasuwan duniya shi ma to jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba da firar a madadin bakon namu dr mk hassan da bahiro diodone wanda ya shirya mana sauti